الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوغا سون تامبيلي هجرة أدين رقمانا غتلو تامبيلي رقم سورة التغابن بسم الله ودو قرن جمعك الله تغنى أغد من مورنو تاتغوكيا الرحمن كان ينمي ويروان تندم كنها arrahim akanya ni nema kinyanda na ngakata yemma nga yemma ba kana ga ni nema kinyanda Allah subhanahu wa ta'ala ti yusabbih awasanon de nyana lillahi alla dangani ma ho wandam binna suka mantenga fi samawati kenga kam patonya ridi wama ada wasanon de nyana alla dangani ho wandam binna ya fil ardi kenga munyendu ho ga kam patonya dong kentu kahumantenga senonde ñani allah subhanahu wa taala da ho hada gantaxawa nanta aɗo kentaxawa lahu aw allah subhanahu wa taala bane pedangani almulku marandi timmantenga walahu awa bane pedangani alhamdu tigenga kahine taunga wa huwa kenga allah subhanahu wa taala ala kulli shay'in honne kan kamma qadir raniana ñani idan agati lahu lmulku walahu lhamdu ni kannanga almulku lahu walhamdu lahu kati lahu lmulku walahu lhamdu toanonti taqdimu ma haquhu taakhir yufidu lhasr ko keɓe gan kawa dagarni na kelliti kane kenga hoyinde ñahoyini ko keɓe gan kawa rini halle kennalli kane kenga mani koyni kenga gesundanya ini nanti kena ke bane pia dangani anta atanan dangani wado hada kubenunda korsinde nyana inanya honna amma ko iswata wa hakada allah subhanahu wa ta'ala araniana nyana yi ho wanda binne suba manten kamma aga agara ho wanda binne kanuina nya awakenya na wa hakada araniana nyana ho wanda binne tan aga kontonni mm. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون هو الذي أكن الله سبحانه وتعالى أكن ندون كان خلقكم أغداغكم تغا فمنكم هون وقال أغاكم دي كافر يمي غواغا لكل كافر نيه ومنكم يمي وقال أغاكم دي مؤمن كن تغندانا وهكذا سرن كوي imma anni kafiringa imma anni mumininga allah subhanahu wa ta'ala da sorontaga ni taga kenyamoga kamanna ke ara kutu ya rabbi arnoko muminununga wallahu alla bima shihowanda minne sukahumantenga tamaluna aga kunga kenyana basir ngallana ñanati kencu sukahumantenga idan hadamaramannukuilla imma kafiri imma kenga igaga muminu walakin kenta koyne taxandinne ɓe toano nga ñana nanta sohante ni toanondi soronni sikkoay hoadi kenni kafiriñe hilla kappanando kafiri kuncuyanka yerenga hoadi kenni munafakiñe wa hakaza kentuinten hokaadi kenni muminiñe walakin onati yere gana taxandinginloy munafakinu na kannan kun na kunna kafiruñeri tun kanti dalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tuba ala qulubihim mm. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه خلق السماوات الله سبحانه وتعالى أكن يرتون كنا أجر كم فتون يرتجا والأرض أدمني أجر كم فتون يرتجا نم يم فتون يرتجا بالحق تفسير أنا نسيت لمن تاهونا تفسير هلاندي بالحق تتوهونا وصوركم أداغكم قاغا سورغا كاغو فأحسن صوركم أداغا سورغا أدا كنشروندي أداغكم قاغا تغا ناغا سورغا كاغو ناغا بيجو وهكذا ناغا سورغا كاغا نكنشروندي وإليه كتا كان الله سبحانه وتعالى باني فيها المصير تاغا دنگران لغا دنگرا كان كتا كان الله وهكذا تنكم باي نيدو كنكو آيانو دي agati yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard hayna duma kan kuto kusuga senonde nyana kebe dangani ayani ke ayani ke ayani ke ya agati wa sawwarakum fa ahsana suwarakum allah subhanahu wa ta'ala da ga kun jora gan ka usagellen kan nogondi wa hakada na ga sewran ka ga na ken curondi tun kante ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak idan allah subhanahu wa ta'ala atiya hadamaremme mani kana no kenga danke marta tan tanka manga manga kutana yala an kama no ga ke ada daron ta ke kenya ndam marta manga kutana wa an kama kebe agaran taga amma ina yan dan taga ho hon tama agaran taga Allah ga he asaga kadina maninya fasawbata adan nyorondi kakadi ahakene anki tuku ani nyorondi wa wahakada anyagoko ani nyorondi antano ani nyorondi antaro ani nyorondi nu kusuro nyorengan kawana ku nyorondi doromu kakabe gan kawa gilonome mogobedi anaken kaka dabari faajalaka asage kadi nantelongondi kada amanyanga bipimunyanga ko dabanu mogo fi ayi suratin ma shaa rakkabaka asagagadi nan kentaga nan ñara sewra ɓe sudi ho keɓe gada ken allah subhanau wa taala kanu ay mun da nan kanu nan taga ñammogo ɓeɗa nan taga tagana kunnuñe an konnenga mun da munda kempeti an kananga mogo mun da kempe a ken allah da ngari nan nanti mogo ɓen pasutanga nan taga ga keɓe gallingada nanña ke ñammogodi idan kunakati ha kene howontana oh, giñana allaga he nan taga nan ñorondi wa haka hakada nan telongondi nan taga sora be dinga danga du kuna kat nyanga nan ta kuya magan Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala hay ar haramaram men taga nan taga kadina tsora gan ka una soran curondi na haramaram men param param parondi anga na taga hukutum pa na haramaram men pa anga nyine haram paro na kenna haramaram men dangan wa hakada kasqaw mante umma gamarte bi hotane warni saga na ta Allah awo korosri no ga to gollunga wanda. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم الله سبحانه وتعالى وتويني ما هو من نسك ومن تنها في السماوات كنغا كنفتون يريدي والأرض أواتينهم هو كبغا منيان قاغدي ويعلم الله سبحانه وتعالى وتويني ما هو من نسك ومن تنها tusiruna aga kunga kengundana wama adawatini owonda minne sukomantenga tuliruna aga ga kembangandini wallahu alla alimun alla ya sudur kenga kewe allah subhanau wa taala ni toana nyati kenga mannagatini gijimmu warni idan Allah ni tuana ngati honga wo kebe ga kam patonyer dado wo kebe ga munyam patonyer di wa da kuna ya marande ni am pa dunga hoy kam mundi amura Allah subhanahu wa ta'ala jare kam mi ta ko betana amura ni imaran tanna ya ni ayan fini al halan qagai wa da am pa dunga ko be ga da amuru Allah ni imaran tanna ya ba ayan fini al halanga hibe anga gundana amura Allah subhanahu wa ta'ala na siranda warni ayana gundontu hibe anga bangana muralla na sranga warna yan go bangante cuko mantentu wa hakada hamiran pibe gan tondo men ken ka muralla na nyanda warni ayana sondo mon ka ga gundura hindu hmm. alam yatikum nabaru alladhina kafaru qabl fadaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim alam yatikum ya la maraga kunna wa nabaru alladhina yammun kibaren kafaru kubenu ka kafirna go min qabl ke kana kubenu ga kafir naho aga kullen kane galli ummato hananga yala kun kibaren maraga kungawa galli kibaren garaga kajidi dan kana ga gamaraga ya kibaren pai fadaqu ikunga ittemundi wa bala amrihim in tanel la garugurenga ittemundi kenga wa bala amr ay su'a aqibata kufrihim wa su'a fa'alihim fid dunya igara kasira ko be dabar adi gara gollu burbe ro dabar ye itemundu kulla garundi yangan katenga duna no gondi fadaqu itemundi wa bala amrihim ihin tanen lagari burenga kam fa iduna don kallenga walahum awi kundanga na azabun yangan kata ya la gara kota alim yangan kata kebe gani mamandananga dunadi tungkandi temundi wa hakaza la gara kota yangan kata ngi dangani kebe gani mamandananga Wonderful. ذلك لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد zalika kenyangan kata be hay kana ka gari ki tadduna da do ke be ki talagar asbabu bi annahu nanti hintane nga kanat ani ta ti magani ko nga rusuluhum iqfarunga bilbayinati ti dalili bangantonga asabunni maniya ikunga iqfarun yirina ti dalili bangantonga bi anna kanat ta'tihim rusuluhum bilbayinat faqalu ikunga itiya jabindano iqfarun dangan kutun kumu betunangari ikunti ajabindano iqfarun dangani abasharun yala hataganke yahdunana kanyana oku kandana abasharun mithluna yurshidunana yara hataganke okumen padamaremmen kunyano oku kandanawa fakafaru kusantaga kafirinnaku watawallaw ihallakoy bakalemenankaxummaga idan igara kanko yara hataganke kenyano ku wa ken kori hakrenda nante allah na kefarenki hadamaremme nyanogoy kummogoyin togondi tikenga ken kori hakrendangani buruburuburu kemberenga wastagina allah allah subhanahu wa taala akari baki kummaga baki tanammaga baka hohonda minne sumaga gellitaga honun nogondi wallahu alla ghaniyun allah subhanahu wa ta'ala ni karana nyai hamid tiga tungkan kane gagadi awa mu'minun tigana wa hakada mu'minun tuka iga tigana ay gonon te hamid akanya ni tungkang aga mu'minun tigana ona to kusuka man tanga nyana awa mu'minun tigana mu'minun ngati gana idan tungkang pe gara kon nan timmani ni gari yang kata dunadi iga sagon saga ada na yang kata mo kon condi kane warni ire farun yurna te dari lubangan tonga or kenan tongon ni tikke faru ki kanjawun kitimaga iti yala hada maramme okume um pada maramu kunya no ko kandana wa igusantaka kafirnago nan palla koy bakka kefarnago ke digamen maga aro bakka tonguke maga igara kenyabiranbe wastagna allah allah subhanahu wa taala kari bakki kum maga bakki itanantu sukomanten maga na koy nanti kebe gana batandi batanyimme adangane angani kutaka a toranta kinya warni ikenta hatajini katta taga honunga kembiranga tunkanti wallahu ghaniyun hamid mm. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا يمن دقارا تنقني يم كبرنغا كافرنا زعم نقيغا ورني جكنا زعم نقيغا ورني قارا نقامنا zama nukuna warni an yimme anti kantenga di yala wala walla ka warni kesuka humantenga zama alladhina kafaru yemmunda garantankoni yemmu kubenuga kafirnago allan yobacathu nanti kunga inta wullini ida koni nanti kunga inta wullini allah rantai kun wullini qul fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam anke nanti bala namu tongonu ke ya wa rabbi nkuna nkunatin kamanga latub'atunna agakunga wallahi awa wullini thumma latunabba'unna kaga kem palle agakunga awa kibarni bima ti hohondambinne sukahumantenga amiltum agagara ken golli dunad idan kabulunda garankona nanti allah rante kungullini allah ra fare nan nantan kuna nanti mani nanti aga kunga agawa wullini wa hakada aga wa kibar ni taga gollen ti suka man tanga qiyaman ko ta golle ba aga ra dabar dunadi wa hakada qur'ana di dingron sikawa ni alla da faranya mari nan tan kuna ti kemme hanan ni kan nan surati yunus di wa yastanbi'unaka haqqun huwa qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bimu'jizin hillandin kan nan surati saba wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a قل بلى وربي لتأتينكم إذا كم فهلندي إرغى لن سكندنا إذا الله سبحانه وتعالى لتبعثن والله أغاكم أغاو لني ثم لتنبؤن سادة كم فلا أغاو قبارني بما عملتم تهون دم بالنساء أغاو كم ودتنادي ako hatin kam alla ka sullina alla ka suwarni ati wa dhalika kam be hakana kenna ala allah alla kam yasir kenna ne ne فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا قد بالله تعالى يا ورسوله أدا كفارنا والنور أدا غنتمون سنورنا الذي نورك بأنزلنا أغرى كنيان قندي وغسرنا نفان كنتي كنو قرانا يا قد تغني سنورن قاغي نورك بأغرى كنيان قندي wallahu alla bima ti o dambinne sukaumantanga tamaluna aga kunga ken gollini khabir ingana ñanaiti ken cu sukaumantenga xa togondi ti alla agan togondi ta farenga agan togondi tu qur'ana gaxay wa hakada qur'ana yankanangiri gella alla no kunñayi hadamarendigamehedi يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القول العظيم يوم قوتكب أما مفسرون أن ننتغنه الله هنغمنتي لتبعثن ثم لتنبؤن والله أغاكم أولنا أغا بارن غنقا قاغا أولني كم قوتا أغا بارن كم قوتا يوم قوتكب يجمعكم الله سبحانه وتعالى أغاكم كفم يا ليوم الجمع كهما ينقو تدغني هلا دغمنت اذكر أنكن نمبين كونندي يوم قوتك بي يجمعكم الله سبحانه وتعالى كاغكم كفما يا ليوم الجمع كهما ينقو تدغني كهما ينقو تدغني قياما قوتا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إذن كهما ينقو تدغني قياما قوتا أغسو كهما تدغني كفما يرنغم zalika ken kota be hakere ken na yawmu taghabun kenya ni me perdin den kota ya ay gonun ti kenya ni me kitin den kota ya al ghabnu ni kan na arabu kan le lugan de an naqsu ken ni nagase nye wal khasair ado kerdu nagase wat ni kenya danga ne al ghabnu ana ta ta ken kawa ga ga ne kabe godi ay an kan na ti seren na ga ga ga tandu me goda an na tandu men kine an fayda da kaman perdin ni walla wannan kawa ga ga ne kabe godi ay anken kana gaga ma kamero ka wala kamero tannaga tampay gara perdi wa wado hada ngani al ghabnu wa hakada qiyaman kota arjanna gondi arjanna lemmunga warni tirasu ga allah subhanahu wa taala da kanu illa ganda. kawanda arjanna kawanda jahannam kubenuganya ngai ndaro arjanna ku kanu tunganga nya ka aganya ngai ndaro jahannam kebegani mumininun jahannaban kanga tunganga kunkinnu kon kaai idan perden cambe minna kafir nu ke ngani jahannaba lemmunga nahan cambe minna kempa kena arjanna lemmu nyarno ko hukunga tun kanti kembe hakene kenga ken kota be hakene kenga ay dhalika alyawm ken kota be hakene kenga kebe ra konana nan dikahumen kota yawmu taghabun ken ni perden me perdin den kota ya mana arjanna lemmunga ganyene kebe dan jahannaba lemmunga wa perdin kembiranga hike mananni kanna nan kanan mogon curonda an nan maga kahu perdin tonga ken palle allah subhanau wa taala gada perde ke yaxen bangando dangani ati wa waman yumin billah yemme ɓe gana tongonditi allah ya wa yamal aga golli saliha golli sirenga yukaffir anhu sayi'atih allah subhanau wa taala ken poguronga awa kumburun kana bakkamaga wa yudkhiluhu awa kellondini jannatin no nogondi tajri awawurnu min tahtiha gallika ngarjanna uredunga al anhar warlaqunga khalidina al hala dumarani kunga fiha arjanna kenogondi abada abada abada idan honoti iskalu ngayre waman yumin billah serebanandamiranyana yumin yamal ken kay serebanandamiranyai anu serebanandamiranyani sayiati serebanandamiranyani ويدخله كغن سربان الدمير دينغرو كرغي أما لغرات خالدين فيها كم فكنا جمانيا onati hinu hillan man be ha kenake waman yu'min billah ke behano man ke manan langun ni kannanga mufradu nyani kenga amma manan ni kannanga jamu nyani idan alla da lawdu kada kem fakkan kinai wa hakada na mana ta hakkan kinai la garunga tun ha الفوز معنا نندوم أرجانا نغني كنيا نتقدر كتنا العظيم تقدر كتك بأغورنغني وهكذا ككلمة بها كنا كأن أنت ذلك الفوز العظيم أدو قرآن دي وهكذا دنجرو تمنه الله أورني ذلك الفوز العظيم دنجرو تمي ذلك هو الفوز العظيم كان قرن دنجرو تمي هو ان كان تكبر دنجرو تمي هو ان كان كبر غاغا دنجرو تمي وهكذا أورني غاغا ñammoxonu naxati masalan dengira ñugonu an anna ngari wawo yatif nga ding mana wanga kapai dengira ñugonu an anna ngali dalika ke baneananonga dengira ñugo an anna ngari nga kapai nonga dengira ñugo an anna ngari ani siki sikki me wa dalika huwa idan anya na naxatiya idan وذلك الفوز العظيم anani wannari huwa كنتني وذلك الفوز العظيم kelli dingira bane zalika alfawz alazim ker dingiro karagi huwa anta telogon wa anta diker dingiro karagi zalika huwa alfawz alazim kar dingiro nagati wa zalika huwa alfawz alazim kar dingiro illa suqa man tanna ya man maya tammu adu hillo wa hakada ta kana hi qore ay tuano ma iwa digamenya na kama walakin lanki wa adam pa kana kebe ya <laughs> masara adu la pega kemne ala kulla terenna dulo ko anna lokke takke logondi nanti yamu benu takke ngina takke be gorengani maga hera nya anga baka logondi anke nandu do hoten tunya anga no kele mo hombe on daga wa mo tiga on daga on daga karanga on daga on daga والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين يمكبون كفروا إذا كافرنا وكذبوا إذا قارنوا بآياتنا توكو كيفنونا أولئك الله سبحانه وتعالى تكون ما كتبردن قولوا أصحاب النار كن يري إن قولوا يا خالدين على هذا الجمعة fiha immeke nogondi wa bisa almasir allah subhanau wa taala ti lagarrambono kenganya imben nogondi sereso allah garranganya imbenya allah garrambono lagaru ntaka suronandangani kagadi wa hakada kube hakene ke kwana tagabun ke bangandino daga ti zalika yawmu tagabun ahay gara perde ke do ganye ke ya ganya bangando dangan hanan ni kan nga perde ke ganya ti kenya ni kota iganati men perdinde wajibi ñani hogan perdin hogangañeni kon hogangañe waman yumin billah بالله ويعمل salihan يكفر anhu سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم إذا الجنة نفيكنا أتوقع أنه يكون تردي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير idan allah allah garrambono minna angara duñin ben nogondi amma nañanñi kasira nogondi an bugu kenni nan dagaro kamara yankanteda allah garunga bono o kulla garranten bonoa walla ni jamane wa an bugu ken alli dingiranduga masala anga gonu ngalli igana irofunu walla azinu ndi kata niri tere ni yerokule o daga rambono kunno kundu daga ramma bono allah wanyana hoy ca halle allah jamane ñimme marna ca halle amma ngana duñi jahannam nogondi daga rambono yereni on daga ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب هو انتكت دني من مصيبة انتكت دني قال لي مصيبة يا ينباني قال لي هذا ملم النغني أي ما أصاب أحدا شيء من البلاء an anta kitandini yembani ya gelle hadamaremun nogondi ma asaba kakene kenyen anta kitandini yembani ya gelle hadamaremun nogondi min musiba gelli musiba ya illa bi ma kan idnillahi magantati kenyanati allah dungennara kutenye hohagada hadamaremme kita kenya na nagurin bonneyo kenya lenkalleyo kenya wate watteyo kenya hubetanaya annatunanti kenyati allah dungenyanati allah rakuten kagai wa man yu'min billahi yamma ba da ratu mai dace Allah ya musiban dan ki dan ki gira hi go dan ki dan ki gira Allah amma dan na ya kan muru yahdi qalbahu Allah subhanahu wa ta'ala wa kan dan din ken kaman ton do men na wallahu anna bi kulli shay'in tuwanna bi siha alim tuwanna ya na Allah ya tuwanna bi su ko man jenga kam ran musiban na ka ga kita ga sabar ni ada ka na ka sabar na wa su ko man fare sallallahu alaihi wasallam ati kay ko mu'minin kibaren da hadiya sahan tenni sahih muslim di ati kay ko mu'minin kibaren da ngani mu'mini ho onda minna suga kitabna dimbiren da suna da ngani khairin yayi mu'mini jalli jamu ganan kita anda manan kungan ngaben kita anda biti kurumba kita anda mobil kurumba kita anda yarin tira kita anda lemma kita ho ada ni khair man pangana kita anna alla ku fa fakenna nyanda ngani mariya khairinga an pay gara khairin nya kita amma an gana Allah ku fanya ran daga khairin warna Allah da lawu nyautu nanti kana neman kidan an gani ken wari ni ku fa nema ka kamai nan jidina la in shakartum la azidannakum Allah gara manan kun kore kidan an neman ku fa an Allah wajidini an ka an neman ku fa minna an tondome ada an nenen kamma do nyangol len kagadi amma kafir Allah gana neman kidana man nyara ay daga na dolo nyamini wala na daga tiya pati hore da bar ni soron na Allah kuta siri siri jenu nga nyana kay ni dumbu nga nyana sallaha ga tunu nga dangin anda ngari islamin do mu'minun bu eh, eh, eh, mu'minun do kafirin bu gumeli la ala ngi ta ken le Allah mbate nyana Allah kufa na Allah nuwar siri Allah na ta ga kairin ta nakinne amma kafirin ana neman kita ken na Allah kutana arada na na kame sire na doron ko bakan tu ko manjenga wala na daga bari nga na dilen ki mu man tu ho gari mina na kina su ka ku anda ngari ama alla ku fa ho ta be nan buga maga kadi bas ka hajje be su buga ni kunu na kallo bar ni barajan tara di wa haka da hatar din alla ta ji din ga di. to kan ta buda ngal mu'minin nan kawa hay na alla kada neman kina ngan kan na alla neman ku fa agar anya tun kan yugo an kan na kawa na alla ku fa dinan ta kutuma agar anya to ana ga an kan na kawa na alla ku fa dinan ta kutuma agar anya banna me ka an kan na kawa na alla ku fa dinan kutuma agara yonki sahay me akina ngan ken na kawana alla ne ma kufa dina kutunga agara nya kabla ko ra gume nya nan kawana alla ne man kufa dina ta kutunga agara nya ho ya nan kawana alla an ne man kufa na sabu nya mana tere gwadi ken kaya ken na ken kalle kai ne ma be lam ma ken la ken ba baka ho wanda minne idan hillandin ni kan nan ga mu'mini gelli tora gana kita ho bure gana kita ana sabari ken kala nya dangan khairinga warna angana sabar Allah man tugana ken cabare kama amma ube da ni gani kutunga kunga hobre ni kita sabare tanonga kay ndi dungunya na no abe ga gillina daga hilla kapen binu ngati wala kana ya gemu anda ngari kafir ho gara kita dure hetikenga mangira na kenya ga muru mana barau na kinya bi ken no wan idan kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam aga tikka ya mu'minin kibarenda gelli khair gana kita ananda ne wanku bakenna nya dengan khairia gelli hibure ga gana kita ga ga ana kabar ken kana nya dengan khairia ken ta terendam be sura munya kota nya kan kama maganta mumini nan tawnan kan ka duna ga tin ko man tanga daga ya ni ken mumini ne amma mumini na jamun tano anda khairin kita jamun tano problem ne ro ga jamun tano nga hada mare mangane tun kan yuba kunyadi fago gore maga manan konkori ñagammaga a ñonkenga manare hadamani tiranga har ma bane ama siranga kuɓemaga keno yagenga ga milliard nun dogonun nogondi en tant que slaminuga ta no toraɓe men tanonga tun ka no ha tan ke président ku oku yaren pa kene kuñe oku ga laxe ha ɓedi yala iwamedi wa kan kannanga har ikun di o ko an nan ni ramel oku annañirame me ke bane ananga ho tanga. ikun bayiranta iramen bane ronne ina mexen kuña ñamalidin duyi xana mexen kuña kenya hakene malini haka kuyi xana ina kentiti kelli kenga a tampen kawi kammaxadi ina iramen caku ken kamma amma arangar kubenogani islaminunga angani korosi nde sanni nukube iranta jimmi moxosiri hakene kungurnuwa ama nan peti da du goro jimme kada ngande mexen kuña kega dinoxonga iranta jimmi kenñamaxa nta toxontu français ndiya a ah? megan mama ke a ah, contre bal a ah? contre bal ke wala alhamdulillah contre bal ke a iranta jimma maga mina dunjo nyongoro kunna amma kube ganta tanna na koy hi tanani kempe de wa hale igwana a kumai amma ngari badangane ngari poto poto antinu hondo ngoto jeni no gonu kuya parce que kenya ti din tempa inonga jurku jurku jurku jurku kempe de wa hananga yana jamu ni kenga wa. kage i kunni no ga ibo tor non kada bangandi daga na tu kontru bar ke be hakana ka wa den kinya terenga surtout kanta ngana terebe an ken nan to garo dina manya tanga ado tanjinga tenga na terebe ka kes ko man tenga ron dina porte parce que inta ni te da ni gama kenya da bar wonda bali girnda man kari imman waken tuwa amma ku anna tijini kata koy o ko hakkene basandor ke gallinga oh da ho gallinga da anna ron di free kontru bar he ho oh, wonda minne su ko man tenga londi nga men du ko la ha tan no kudidi walla ka yan tiya kem pa kel mo wananga ga kan nan to kono nga da be ay tan nan ni way bana imman ko ko be an ga ni men le men nga rapor kor kor nga iran tar kana ta ko ku kutum mo ko wano nga mina kenya din ta mun dana ken to kon ko an ka tan jin kare do ko ndagiri aku men ngal le na giran alla da na giran ga tan jin do rendi amma ikum mina wa rondi tan jin garno be no kon jamuni kenga kenna nan togono kaga di ga goron dambinne ñani kandi ube gani danku gardiwa iwa SEDA i gardin na su seeda parce que inda go har harnu kubane gardin ku ganti immendinonga a toro ñugokagani kannanga gundontiya igada gana dunanu kuncu kaumantenga ido gardin ku ana dome bo gundontiya balon kanna ga ken ko mi migana itimunte ñawdu iran jakkan kana min dai tunta nyawtu tunga nyu ko wala tunta nyawtu anne tunta nyawtu anna sahu gardu mani mani me lakku mani me ako kana do gardu ga gardu mani mani me alaka na daga ni ni haka tuni tanyere hada mara ngamba ne gardu ni presentel no gon kunta kurum palere kurum no gon bane lakku na ajuma lakku kala ki kan to gon tanga na ga me to ko man dalla ndara kana mangana tunta min ah angana girni ka angana heje nan bukan du teda na to golin du je ke ka kan ko ma bugan nya gande ken kala nya dangan problem tanai yala jamu ni kewa jamu ni tike o ku ya ran bayina ne ma nya de tiga ke da no gondi imel wotu amma ngari ho onda yang ka tia ke kamma sadi ga te te urnu da batia amma ngari ho onda yang ka tia ke kamma tina tiga kan ta ho di ho ta he da ga ni tampe ke be da amu di tuma ala kan ngodi de aga buku ke be no gondi ani kan kombara bana hun do be tanaga ya do gon bannan ku be no ku ya ga izin gum kundu se ko ga ku be no dangan islam no gaye yale na jamu nya no di wa an kan be ga golli ni ma ga ga irabe be rondi ni kullan ta ni. an kan be ga golli ni ma ga wallan kan be ga daga yo ka ko ma ga an kan ga tumai be di kullan ta me tumai ni. in tai ma na ni kunna ga den titin tan telefon ngan di ma ga bikin ni ma ga ta tumana nta kaman togon koni nga togon tangana banna kore ana ani vira banna koron karagidi karago be ga kana wa kun nogon banna kore ani nga to amma nga to ka tangana o ban nu ko be sa ta kun da hakin ne tinu hilli ya garai sama ka aya kun tudi ya kun kutu itu ho anan ne kan nga ngati kullu wa ko nyani kina ni dan tame ngai tanta ma Allah kana ki te ko tambe nan tanken da ni me kamaro telefon nyana me akramakum la kana ga ko ma ya garu ga hari dan den ka palle ma kunya na tel ko ire fana aya ga ya garu ya garu bi ya kun kutuna daga ya garu ni ga to ka maka hillo ya gari ya kun kuta atin ne suwo ya garanta maka midan ner ni gara banda ko rubbe ga kane karba wi no wonni nga tunga ma tunga dingran to amma na to ko to kono ya garanta ko wa no ko kubelen a to ko na ko ni jabaka tu de ra ka tu wa tunu parce que a baga dinga be ngarni kedebe nogondiyere a yala keni jangoya ken ka kene silami ñayi de aha hube ga ti silami hube ga ni kafiri ngaga hube ga ti silami ga a ni dira banna gore ba fata ga ni silami ñayi a fati 2002 ke haga dinga ngere haga tinu ku yere aga ga avion compagnie nyana maga ten kan pakem pakem panyani tike itina ñilla maki tañerentinema huɓe ada kenya anniversaire ña kundu uron nogondi tillengana kare ti waragana londu iko agon personnel ñani maxa tillengana kare waragana londu nga kiñagan kawa bakka ido axarenta winime kamma nisratan kumbannan pason ido axarenta winime kamma i bane a wini dingiranga ay nga honutu gelli bannanunga kunti imme ka ñigande ñiganati winti kantengi yakundi maxa posonen kinia pour que inda kara igana gure ke utuma wambe imme ya kunni kan di sorje nga banda nu pinta igana kebe hakare kada ya gare tawi ni me kam ma kompani parce que asa unden tahari ya kenna hajum bakan ta na banan illa na kana na daga lakan konko alaji ko baka ta diba alaji amagri wa alaji yana mangana tehre awa iwada kan konkono iwada kan konkono idan man kan ne alaji bai ta diba bai ta diba to ya zamu yi ona mani ka nyana magire ona man nyana iga muina lakkan koto igara lakkan koto ida nya ala da Allah di kanti yalla Allah ga nan fama ala di karamo kemme banna gore sauka gumene tinda soronya girni lidu abaten bannanga ni mo gonda ga di dudo koto nya hijin kibare da yonu sauka gumene tinda soronya girni lidu akbare ni na bure limen ni kannan kaga kita anani ko hakene tilaminu nye kundu an ndam dan kore ta be seda manga duran kara tete nyugo ke nyam mo ko ndu teren tam pi su seda kuntu ko ka kilo di nya ke ne terne ku be no ga islami no kunno di nya ke ne mele kunta jamudi awa ida ni ninga ken diga men tan mo ira ta ken nyigara ay non bay le libdo duro nyani iti banna go gara ko no ni. taati gelmi suguba i kenna taati birondi ilo libjo ñaname kandi ma wuro igana kankana aga timbe igana igande kita igama igande kita libjo kandi ma dogotorongatini taagama ige agante igande a tunun korosina agama kun korosina a ñana dangani sawo burenga aga ña dangani kenñayide nga bannatu banna nogondi iga aga tununga dangani sittanguntamaga adaga dottani ña ka ko dogotor nun daragano ayta tokkono a ñiga iga aga tununga inta walla jamuni kewa ha londu de aha amanya ah, ma ti kunga ni bandunu be ma ken kan tay gele jamu ni ke ya ha ai hoda ko ni da ata amerika ikunga ni golli ni dingira be ya aha bani garde ni la kenna an me dingira kede aha bani garde ni nonga haga ken lele ko tay boy tare nan taw ko haga ken mo immendi nan daga na te manye wa kada na baka golli la ngatel mani ba taram mo ya ma kan ba ni gardien nga amerika yere asare ha de kube gara ko ni naga ko api men ta kama to ko ni zamu ni kaiwa a kan bere na hada maran men nan kawa mirniya asare habe nya kene ke kun aga ton ko men mendi anno ale halan curonni sere su an gara kairin kita an ga ma kita salama um po kala tin den no wonni anna tu tambe bane nan kamma to an ku be no hakene ku sawa ko ku do hoyru kada mani tiriya ke to agu ko ko ko ram ma ma har bane tiranga har bane ma tirangu haranga ne islamin to ana nyanga ma utu yada kabum bewa nyawo islamin to ana mega kafunya nan ma do kan ta abu daga ni mu'minin be hakene ke ya akanya na na kairin kita ganya daga ni khairiya bonan yin ne kana kita kan kana nya daga ni khairiya kan mu'minin bane ya rabbi arma ko ko ya karanga non daga وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله قد الله سبحانه وتعالى بتو وأطيعوا الرسول قد فارنيا من غنين قاغبتو kannan ni wajibi nga be su kamma alla batu anna faren batu sere sunta dunadi nanti allah tan na ke abatodanke ummato nogondi aga dangi farendi sallallahu alaihi wasallam allah batu anna fare ñamar kannen batu igana hiɓe konanda an ne tendi yala qura ke a qurana diwa ayi aade saantondiwa an ken fo mundu den na ñakke ay amma sere gono an ganati qurana e, ti kunda hadisan ti kunda ahan ke xaramogo xati kammogo konan xaramogo tudunadi an kengahe kona an xaramogo ni koy faren digan kannen gari agana ken tokono nan daga mani talawdu ay gono an ngana diga non ko ni dangani mo sudi manja aha karamo gara mani ko walla ke girta guna naga dora aga timani an ngana kan ka da bira bara wawutu kan tan kan ngama kan ko nan nan ko ana ngaye walla hadisa nyan mak maka nyima bindi ibrahim fi turunda ko nan tendangani wa ni na qur'ana ngayan karayin men da ti fi nazar fi hainde ngatendi qur'ana ngaya fihi nazar ha qur'ana ngaya nan karam men ti hande ngake digamedi na wa sa ande Allah da jamuni ke wa ha ke swada ken yong ti gelu mun ma gem fa in tawallaytum Allah subhanahu wa ta'ala ti gella gana halla koyi baka faran nya mar فإنما على رسولنا أنما وقف فارن كما واجبيا البلاغ كنيان دندنا المبين كنيان دندنا تبه بانغانتنغان kube koni ga ku ga faren kam makkenya ana kinyan dindanya kinyan dinda ke bangante ngani ana ke farna hun kinyan daga ana bangandi kana kam amma kan nan de kenta gannan ke ngana halla ba ite jukun jukunda qur'ana jukunda anta nga nyongil lungu nyana maka simma kun kota na fare maka di alayhi salatu wasalam fare nga jibin ni hillal ana tinyando ya ana bangando daga ni ba wado hada sahaba nunga iqirere iti kefare nanga ni sallallahu alaihi wasallam iti ballagta sebe ga ni kefarna nga anda tinyando ko alla ga nyamar mo gombe wa ajjaita anna kebarnahum kinoyi ko allah gatanna kinoyi ñammogoɓe warni an callina koyoy nanti sallu kama raitumuni usalli anda salle mogon koye manga sina aga gadingari mogonɓe ka salli ke ñammogoani andaga hijunga manga sikki dingiratuyi nanti hudu anni manasikakum kada aga bati mogonu nda aga bati dingiramullaga batin maga ay na daga sellaterenga o kan kawa taxunu tella terranga moxonɓe taɗo garno o kan kawa keɓe konni o kawa taxunno moxonɓe o du senondi o kawa du senondi moxonɓe o kawa bakka jongandi moxonɓe o kawa kagumun pallema moxonɓe anda kentikomanten kinoyi idan anda kefa nan kaga addaita anda kinoyi wa hakada wa amanta anda duntanga ho kaga anda kentimman duntanga ho be ga kinanga anda sahaba nu ñan sigina ke koni fare na alayhi salatu ke satanke ni tanga o konni ken kay fare ni ana kunna ana kunda jana ko ma maxa keyaman kotan nantinkema ke bendi to anu ngade bendi allah ta daga nan na to agu muru saro kallen na ngawa anna katinan an ke maga anta kan anke kan kanda ta daga na lai anna tunu kamre aga bate kanan kam wajibi ne warna allah subhanahu wa ta'ala tay وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن دو هرمر ما إمي تغتي هو يا ما غدا سيني باتو أوري من الدنيا باتيني يا بو ودا غنا بيتك نوندي ودا غنا سقران نوما ودا غنا فور نوما ودا غنا إيرفور نوما ودا كسوكو من تنا نلقى سبب من دوغا كبي غنا أما لي من من كان نغا كني ناغري مندي بالله عليكم odu bana melere hube gana ga sakka pompe nyara andar gana sagandi golle tana sunta maga ga dabarni aga wa jaragini ma kan ta jaragini alli har mun ta na takaire ma kan ta kaman jaragini aqulu lakum masalan masalan ko ka wonta da na sagani walakin golle be go maga sadun kan junto golle kemeya maka he har ta fogo ba no ko ga yo sana tiendi wala urondi sadun ke wa ka sonya nan ta me golle dabarni walakin atuka man ja ya ga jogo hujina ga ya kai hogaɓe sinimani wa saka sakka bolle ma golle make anta gonni parce que a sabunnimani o da ta saka daxantame kamma sakarukuɗo ogaɓegi jigi aha gellagane o kuɓe gan joku golle ke mega ɓe suntan jargini yala an corongan tokonowa an ñakkungan tokonowa wajibi ñani tinan nangiranna mbugannan daga golleya itati kamma oxaxane kan ta allah batta oganta jargi an kari keri mengana lere kartumundi moxon ɓe hada maran man do jinna qari man ni kan na duna do le Allah bat amma ke na qaz mun da business kan da kanya ya ga muru Allah bate ngan da kan na tatenga an na ka an kan kan nan ko na Allah subhanahu wa ta'ala an anda na man ko to kan ta bura ngan hinne ko qorenya ha kana kenna idan kai fare sallallahu alaihi wasallam kinyan min danya na kama wa hakaza ada kinyandi atokan na ngora ngol le tai kai faran fatiha le nuna no tuano al ulama warasatul anbiya kube gani tuano ngai kunya na nam mun kai utano nga amma intana bure uti halle zakan no uti halle kulle di ina kan kanna muti halle tuwa uti tuana be ga angara takke kita ken ken gondi ta ntara ga kai ko man ten ka pabe ken tanu ma mundu anna wonna tuna na gondi an kan kabe ga ho kita ken na gondi yala annan kawana kinyan dia wa mannan kawana kuwa kamma akinyan da tero wanda annan kawana bangan dia wa mannan kawana kammo gonya annan kawana bangan dia de asuge muken no gondi ha bada wanya na ko no dangani anan karamun na no nyare ko ko ko o manan pati nan to wa telefono dini nanti aku ngabangan dini mo ko me kenta kawa bokke ke dan karle mun ngana ko tuna le dan kita anna ko no gara mundi e karle man kan bi kumba ne ai ngati man ni terengal tara mun ran ngal nen nan kawanya na ay ro hotu dinan tanga an na mun dan bi dinan ta dinan su ko man tanga ta kan ko kita me an ga mun dan hoken tu me an ke ngana ta tan na ga su bangal le karle man da tan na bangal da ta na ko am ko tan ta nan ni da karle ma ko onda dikitira nyawtu nan ngani tira mutu katanga ya nan ke karanga ni tira mutu taiwa anda do kula kun timmandi wa do ken jabuda kembe hakele ga kube gane da nung ina nungdo kulla kunya ta ga mure da nya kamandangania antu ago ba ma ho bangan ta do amma nga kebetu kem da da na raga ha minu mo gombe anke nga ko mo gombe lan ta na hakre ni pes gamale ga na to ago di ma anke na usulugu mundu daga kille go mundu kebe ga ko na ga kem pahamin fare sallallahu alaihi wasallam ani kanyam mo gali ani agana taxu aga sahabanundo melaxana aga nga walla ta satu mimbarin kamma kuɓenuga karangentu iwa ho hamina xallendi kuɓenuga ganta ma amma dina nallingidangani iwa ho mina xallendi ai har gundun ko ɓenuga gillinalli dinantalingidangani howontalingidangani indari kotabana iwa ho min fare xallendi alayhi salatu wasalam gundugan keni gillu gunnendi ni ko kutuba banaya madina ana daga ana te wai gati ken ke fare ngan kan daga terinka anda daga terinka fane ngana dugu ta kutuba ngaro no islam a hunno kon agara kame mugi taro ni ken kota bane ya awata tinyo go men awa daga ni gupunga awata ni awan ke daga madina gati ke be ne ke fare ngan da terinka ke fare ngan len ga ga men ni ta kam maduma de atikundu atikundu atikundu ana su ko man tan ta gandi dangan o ko halen ke yana wa kan mo godiwa hono ade an kan kan ta sa hanjon to an na ta ngura ta ho honda binne tun ku be ruga kana woni kulla wa ho ha minadi ta kada ni kungo tadi amma ke me kan ta sa hanjon to an na ta wanda ho honda binne ha minadi on ka nya ga ne faran ne sallallahu alaihi wasallam faran ta u dingiranga ne ho honda binne an na rangan ta kan kitadi karanga na garango anani dinan na lingan da karanga na tanga anani ga an kan kan ta ho kan kan li kain di me an ta kan alayhi salatu wassalam idan farenda bangande nya kenya na allah subhanahu wa ta'ala ti awajibin ni kannanga kenya ana bangande nya nya bangande kebe aga awono hada maram men pakren di ka الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله ألا لا إله بس كما ننتظر إلا هو ما غنتاك الله سبحانه وتعالى alla ni koya a akanya ni tunkanga batkamane tano titongu maganta ta kan tengalla wa ala allah tengalla kamma falyatawakkal almu'minuna mu'minun nan tuge kenya kamma gellanga munna nan tuge hogoli kamma tuge allah subhanahu wa ta'ala kamma watte gadan kita ho hondam minne gadan kita konnun ngadan batte urondo ke ho hondam minne kan nan tuge allah kamma tani walakin lenki kebe gano nanti tuge nyani kenga kambati nan tuge alla kamale anna haramaran man nyanga la wata hunu de bendu golle sunta maga golle sunta maga de ben nogon illa ngana kara rono saka chali anda tampile men tita o ke bitigi la kenga anara ga mutun do no kara wata o ke bitigi nogondi anara ga mutun tam do kara wata o ke anu o ngaga illa ko benen lelle ngana tinya na ya la kenna kamol likira na ri jibandi kella tan sa barakina nari jibandi andara ga kira ga na wonne be romana ni na kine ga na aro kan kana daga ga tu ga Allah kamma in ta golle ti hay korem birandi ya na farem bire kundu awa alayhi salatu wassalam kene tay de amma tu ga Allah kamma kadi de anda ni kenya utuna ata utoron kamma ke di tunge na Allah kamma golle ga benya na de be no ke be ga ko ni ti ta tayre to muntani golle ga benya na re commerce ke be hay kere ke jelli manan ko ngal tan ke maganga commerce nyana anga to da ken kan commerce be manan ko kibariya abdurrahman ibn awfi aro madina sagan no gonde a goden tama ga ho hon tama ga ma pare no ma wa wado hada amma aro madina sagan dia namaninya ti itwa hunga ti kurazinga anayo ke mutu ke magana gaga na utu ke magana gaga maga ho kitana maga ga na. nagarni yagini maga nagarni sarangnya na soron kamma ma anna taranya ngada na manan ku ngandi dike ma hay taxuru kelle ti kenta commerce nya daga duje mutu man la nyala na ngar jaga mun dari ke anda nyala na gaga ma wara mun jani ha yara na gaga ado ko ta banga koron nyaga na ga nyaga sar tunu nyara ngama ci ma harame nyani o sar tunu nyara nyaga ina anda nyala na gaga walla ga liku jangano bal ku ke daga bal ta na ngar jaga mun dari wala kan ga gollun da nano no ngam mo daga ndunga no daga mo konta kan denya man na pus pus mudanna apuse walla kan anna like mutu an kai mutu aga tin abatta ma aga tin man ka kedi an nan kai mutu iwa dunga nan mutu kan tika damma kan ta dunga de amma ngana daga an kai mutu an ga tak tinya tugana an an ga nan denya yi kun ta ma ga ga nan dina jabara ka to hari ga ma ga bogoni wannan ga banya na re saga kan palla nga nanya ne mata nga nanya ne de an anga nanya ne an tare go pita ga mu tu golle ni mara ga tu kana wanda ka an ga daga na daga ni an ma kuntu kita daga ro tanga ne ni meleke urdun tanga ne aso tu golle ne wa golle ngab gab gabanya hatta no ma walakin manin tu ko ko tu golle tano nga ki hinu hilli hanan ni kan nga be su tinya mirander nye lenki ko tanga ko ta bana lan tanya ne wonno wonni ani su kannanga be mun den ngari golle goya jatigi ñugo honu watuwere haringama ko honu wa sikoro silaga ko do ñagali o oga do koriso alhamdulillah wa dema dema demana atona golle o da golle ma golle nga fitte golle nga fitte da go go godana utu golle go ga kadungi golle nga fitte na ti sa to da golle kita re bo kasun golle ke mo ko ati ti ken tarno ken wani. kenni na tere ñogo esclave togo kome mogo ka kenni na tere ñogo kome ña tike ka toga golle mundida wona nukoa mundida ngana ana ñimmewa kesi ñimmendi <laughs> oni keni ho hananga a ñimme a kesi na nga kannanganga kebe munda ati na anani biro gelliga iti directeur nga yani secrétaire nga ina kea munda oti sikanden ka tona koa mundida awanti babu nga nti dama nta allah lamungi kugun ki denken ke tembe ti gram ko honje taw ona kanya no wonde ko te bari bari na te ka to mo ko tanti bitigin tin ke ma nga ngalla ke tin yimen bitigi gumu kanda sakanke na ko ta bane nangari ke tin yimen allo no tere ma anna gaga bitigin do wonde wonde wonde wonde sino tiki sino ha sino ka ya yimen sakanga maka ayati adana sakanga ga ngalla ke tin yimen na nangara gantanga layen ka ko ta bane tanke meslama ko ni tanna ta ko ke tin yimen ken dem batungara kunda kon ke tinde ha nti bitigin tinke maganga ngalla kelsi nyimbendi biron tim maganga nyana secretaria ahayala yala na kundunya har len gaba golle kita ha o kudo du do ko tanya na caage na dingira go ka ko yara wa golli ne ren kaga digara kebe ko kenya ni tanni kesu ko man jamma ko ono ngem me kada ko ninne ka huma me na to na kinai nanti sasa na yo kun ko wanya la ti kun kagai atiga ra kilo ke be ko kai tanni awan ti basu dan ngara wala ko dari ngati he kata na kandi ti ka gulo ti le letre ziga ma kompen duga ko kenya ni yo kun ce ni tellanga ndar na non letre zinga tin tari ngate wa ti le ti le duzu yo ko mana ni yo kun ga tedi ni tamma tu ga tai andam bandu ko to na ti bo ti lama ko ke manan ni kannan kagai ti lama wa ti abo ntama nan nona arjanna kita ati bo demanden ta dan ti demanden ngadi ke nka demanden gilla nyimmiyai de anyimmiyana teren dema ka demanden be tan dan ti wajibi nyana ambe islama ko dan alike kam kaman kamma ti gahuno ngade inda kumpi kumpita islamu nu ngarna dema aga ida yo kumpita tellanga idu dunu hita tellanga nunga ko era kundu aga daga dunyi kunda hallan kay ya hota ko ari nga jawa ga nya kai kana ta gunne din ta sire nya to ku me karanu ona gunne nya ma ha timma ona katar nya go yere o ori ho mu jare ken go ku me karanu ona gunne nya di nonga ti gunne tire nya nan wa ganya ne renga ara timma nan ta ma daga gunne do ko ko utanda agara wonne wa ga ti ati ma hanya daga ne a wanti ba da da ha ya da kana na da kenin nan tuga Allah kamma ke ha tare gujjin na anu gondi lenki ku Allah kamma an gondi na na sababu da bara na tuga Allah kamma kanan to yaara da kundunga yeru ngara ta ko wala walla yeru men ngara ko ni eh, dasu ni gono wonni nan du kube uga taun wonni bitigi la kunga iwa bitigi gumu ngai wili gini tas ga aku nyimme kila ru barna aku bitigi gumu iran tahari ro ro bitigi ndi masala ngano maka ina ko ngan daga lakka juraga ana na taru be da tembe kila nan danga na tan ni loko kila ru nyimme ganari nara ga bunyi tauna ga masala na mo goy gori eska iwa kurazi na lo bitigi ndi wa. nti wa kilanunga iwa kulligini bitigi gumen kaxa iwa ken kaxa ligini saga ken palle isangati menu kaxa teske ni toxo kenga isa soɓengana ingirina soɓen dabari hokkutinga aɗo ta anta harsininda salamu aleykum men toxoli wa kuñini timmi kuña tegeri nti man toxo ko nda tomuña gonu ongira ngolli nto kuna golle ñeyi nti ngemme ɓe ha kene kanani karamunde keɓengayi tomuñane haro ho ñalama ganta ko gollen koniani ananya ganjim ma ganga daga na poro nya ngara daga golli sadi nganya na karamu na nanti nyu golli nya sadi nganya na karamu na nyu golli na da gara ga ga na gara do ronde nya na gidi golle nya da honda minna nya ta ta Allah ra kutu nanti golle ni kai me Allah ga na ra kutu nanti karamu de ka walle ma ga simma nanti ga dumu ni bad ku sai kada Allah ga na ra kutu har umma ngara ga na bad ku sai ka ya idan kebe ha tele ke o tu ga Allah kam ma giran nan golli walakin nan tuga Allah kamma kundunga amma tuga Allah kamma de daga na hijunga kenya mogal ti gun tuga Allah kamma parenta amma tuga Allah kamma de arno salih halan turonde karanga non daga يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاهجروهم وإن تعفوا وتشفوا وتغفروا فإن الله غفور idan kaya be ha oga oga buga no gonde ala kulli hal be suni di do hoto nya dinan tano aga de economy tan go islam a gum ko be so ha kele wa golli ni be so golle na me gonde honno honno anga du birande mo gombe o ko afrika bana ni ke golli tan ga ya ante ngane goro tambi gamma anga nyiri kame terano wa do goro kutammi ay nga walla kuntu hata um kan no gonya dina ga ho ta ka ter ni munon walla war jaran ta banen na ko qabla no gonde qabla tunata an ga ma tine hanya bolondi na tawo tiro na tawo tiro no an ni magri na tawo bunda bari wa faran pa tinga kema no be tunu bollina sahaba ni ngano kunna kana tarbo ke daga na tanya bi gundandi inara ga ga ni war jaga mundani horma no ko kunni na gun gollenye be tunu gollenye ni wala kana amma kulen ti man daga na mo be ra ko ke aya be ha kana ta golunga ko ni nan nanti mani nanti aya no kunni le sabun ne kanna ha tisro gona nyimma maka. ida ganuna hijira ñanan daga madina iya kundira munti dangani timmaa daga immaa daga ni kun togononga yakuto lemmunda diga ngabu gabu gabu ko miga toko makka nonga imaa daga madina ahallede hijira ñanalli madina igari madina idani kapalle mukubenu gari kane kunna dinan pahami dinan tiya kunna titi gabe ham islama kun so ikusantaa ham minanti kebe gari yakukudiramunga wiyanga katana na kapinda nya na tora nya aya nya kana kanya bangani nan timma ken na bari in nyam bi ma Allah na temo ora ku don ka ini duro ko to mun kutten dia ayu amanu ya ku nya mu beru ga to inna min azwajikum aradal aya kunni goru ya min aya ke ko ya kunno onnu nya Allah ma ton ko Allah awagal la aya kunni goru ya wa auladikum aga wa galli aga ran mun go nu ga yi aduwa kunni konna yayi lakum aga kundangan aga ya kunni go na no kunni konnu nya ga dangan aga ran mun go na no ga kunni konnu nya ga dangan amma na ngalli ta kunnan go tialla to ya kunno ran mun do go dunya kun ka nya nan dangan konne kammo ga anya kan nan le men nya nan dangan konne maniya mana honu wanonga kunni konnu nya ga dangan aku ko man jampe sere ko ka ɲini ya ken ta munda sere ko ka ɲini nyini ya garunda ta to anga ho wa munda ko ta munda bana no ken na gella on nenye na am ke fa an ka toro ko nga li ya kumi kalli me ken ngano bagna to ya ken nga agara kai go ta ka ga su ganna ya ka kara ga ya ka ka dina ka ka kitta kam mo ho ko tan da ra kon tan kila ka nga butel ga ko ngati ni kaba tala kan nyin ci ana ra da ngadi gal den da nai ga ta wakanda pur ka ka ina kita kon tan no wan awu kan na butel ka in kinaro idan den nogon kinan da ga babon nan to bakara kan ai da udira ra do to langa do to nu ce trotal iti kaba kara nu gulle mun kirina nu gulle mun bono ni kewti nan nogon da wakal la saba igon ta kunan kara ya garen da kanka kanka dilli to gon ke gon nan ne ke ma gon ne hadi ha agon nan ya kana de idan ya gari gona du nu o gon nunye ko nu ga du kun pe to gon nu kunno munda wado hada walakin yere kan konne aral wano konne ni li zati li fi'li wano nga kenta ni mimme jati ka munda nda munda anga menya wala nya kanya alle me ma anyi mengar te kan yon ki kan damunda ina ti kada ngani aduwul li zati hillandin kan na aduwul li fi'li wanonga kenga nyimme mun damme golle wanga kenda barni kenya tali nganda ngani kenna ko ne nyangolle goda ngani yere anikan nanga mubadruna lum pangkanga kamalanti aduu li fi'li yere oya kukul gonu konni amani dangani saka ko ko manjani mumi akul islami oya kukul gonu konne nyai oda ngani o golmi mi golu ya kene kan nanga ya arabe gamba kallan kibare ni ya arabe gatini annan daga ro kumpin da mun noy aga tawilin boron dinan maga walla kan do no bidi andi walla ya gara ganga ne sara gindan nya raga tinan ken nan du sikini tanni kudi menu kenan kon nan nya wallan karanga ka da gairu mun danda ya gara be ga tinan nan an ma daga sallimi sidandi annan ma dinan dun ko dun de makena kon nan nya wallan karanga idan aya ta kene kenya kamma walakin bana ke ya hare ko man tan nyimme jati munda walakin ayan na kannan ka kamma aduwul li fi'li tere tanga nan ya kan ngara gan kuma na allah pinya na tunan ti an konne nyere kenga gollen karanga tere to an ga dan ngari nan ti walle munda wan kuma na allah pinya an konne nyere kenga nka o gana tan konne nyara mbuta ya manna ya unyo kutu manna manna allah ti ai

masala an kan tan na dimiri nya sadaga na tan na tan kimin sadaga anna te wa turan di ko ko nunya le ndanga wanda nya kundu ke de aha ma ko make ko de make ahe andu tanga an kan tan na dimiri nya sadaga na tin tan kimin sadaga na ti go anga ra ke ko to munya nan ka ke dimiri alla gim ke hara ko ndanga ni ke be ya alla na kenya ni na ngani dimil nu tanga ila ananya kamonya ri dimilia anabu kanga na nyo hube gam punguke aka kiyama kota anna kana ya pim magati ke dimil ta bunga ngana ara janna aka anka ni mena man kon ni kendi anna kudigan tura kon na dangana na tewa kenya gana sadar wa do ada kana ndego ga yokunga na jalla ngai di punga nyanti ma ko de ma ko wa ada walla kanga anka kanga mi sidar daga na alle men ta tanna ma kenya misidugum kuina kunna ina kunda wallan tanga to ana go de mana maka kenya na kunna na kunda man na ko ta taka ta tanna maka ngaran kan nambi digin di suguna ta bayre ka he an dina da ngana hibe ga ni ke baraje ni ke ani ke ani ke ani kan nan gollen da bai idan Allah mata aya kuku ahuni wara amma ta ga mu ku aga ni kata baka ka kanun ni asiya tahzaruhum kubaru qallahu qabanga bangara da nan tindaga walla Allah bi kam da du tangiya Allah da ka konni nka allah subhanahu wa ta'ala ti wa in ta'fu gella gana yampa nandangi ho bureke be gara nyaare nandangi kenga wa tafahu namballi baki maga wa taghfiru nan kafar ndanyi dangani na sutra ndanyi dangani fa inna allah ya gana ti allah غفور قفرانا ين الله يا رحيم نعمك ين الله نقالي كنت كبه هكذا كاي قولون bare باني هتي باني wa in ta'fu galla kana yan yampa mi kanna ngaire agara ho bure nan an na dange wa ru hada na dangi hi ke ya wa tasfahu fafu mi kanna nan balli baka ma kana to kononga waro wa taghfiru na suturi fa kafare ke nan ayre na suturi adrubu lakum matalan tere ko da nan ada nyanga len kan tandanga iten kan nga ada afu andanga ilenki amma an pakiranga di waga allan da dunga ne ku ngon di an an tambon tugana andanga isasanka har tamma bandika kamagade min ne ko annan tambon tugani idan afaso kemmari hana wago hada idan yampai nganyana battendi afaftenni kannanga bada bada bada bada bada anyam lengar sigantande anti nyampa kumbano gare karnanga kagara nu kumpa anda ga sigantande anda yampai nya amma maballi bakama mana afu ni kannanga na togono batten dan tara gana tay fafu ni kannanga na togono bada bada bada bada an tan tambon tukana idan taghfiru kenni kannanga na suturi parce que sere wadi ayam baba kam ma batten de mi awada gana ko sa tan na siga tan de na ti yamba anda an kawrera na iwa anda ngara ga sigin tan ni mo gombe anga tan da wai ba amma suturi ha wala walla kanga anan ayan ban ma bari ayam to ba a pepa aha krenta da watu ganani ka kumma na onda sigi bitig lakanga igo aha kundan ke gona mo ga aga tikki toron tamuli ga ma ngara gara mo be ninga idan anda kama tuturi wa amma tuturi idan nan ba ma ha di. nan balli bakka ma bada bada bada bada na suduri bada bada anta wa ibana aya manan fay kana kai wa in ta'fu galla na yamfa baka aya kukuda are mumma aram kamira gati junubu kai battendi watafahiru nambali bati maga bada bada bada aganta honyaniya watafiru nagafarani dangani nisutira aganti waibana fa inna allah wafuru rahim hagi gahana tina nchala gafarana nyani nema kinyandana nyani awa kafarani nyana akun kaha dangana wini nema kinyandina gai onda gana njongo ndi inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim allah subhanahu wa ta'ala ti innama amwalukum annama agana burukuya wa awladukum agada ada gada munga fitnatun kenni jarabe ay na buruku be ma hakana ka allah ga dikinna ikina garo lemmuko adi kina haya na ga jarabe anana buyan mutuna kini hoya yara awalla ne man ku kana na buruku no gondi wa man jalla ne man ku kana anan lemmen kini hoyi yala walla ne man ku fa nalla gala ne wa ke kina man ta ku na sere go ma da nanya hata kan de ngata go le kinai yala awa sabar ni man ta sabar ni sere go ma da nanya go go ngata le me kinai yala awa sabar ni man ta sabar ni idan anna tu ho wanda min nalla gala kina hada mare men suni jara benye tun kan ti wana bilukum bi sharri wal khair fitnatan o wa wa kun jara bi tu ho go nga aga khairinga nka oni intukin na ga mani jarabe o kana kairin kin kebe ma asim wona mun da de odan jarabiya o kana gonan ka war kebe men ma asim mon da mun da odan jarabiya y'a yala do kuma ka kundo awa o kuma ka bannanya ganan nan Allah nan mun da miskina nya ganan nga Allah ta mun da ko ba ka Allah ta tikai lemme ngam ma Allah wa mun da lemme gan tam ma kan oni janya nan ma kai ko kuma ka tun kan dikam ta suni jarabe nyen ati wallahu alla indahu awa alla ne ajrun baradeya azim barade kebe korengan sereben na buren kinanga anda alla ne man ku fa na alla batuna buren to nogondi baraje wa alla ne awa ken baraje kinanga sereben lemmun kinanga anda alla ne man ku fa lemmu ko kamma barade wa alla ne aga ken baraje kinanga serebe ga na buren makinanga lemme makinanga an tabari baraje wa alla ne aga kinanga baraje kebe korengan onda واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون كم برنا كي آية بها كنكي فاتقوا الله الله سبحانه وتعالى تقاكنوا اللي أغنى بارتا دنيا أغدو ينغان قتل نغا مانا غاكنوا اللي أغنى قول لسرم بارتي أغدا ينغان قتل نغا hakaza alla ana golburun tohononga kunna barti agada yanga katennaga attaqwa ani kannanga imtisalu alawamir wa ijtinabu nawahi alla garanya martu kubena anna kunya agatanna kube togono anna la to baka kunju ko mantenga attaqwa asulun ni kannanga alwiqaya na hom bartan wa wado hada masalan ketega be hakele ko ma ka barto do toronna gamma ngari wa idan alla yanga ka kana barta donya ando kennaga anna mani barkinan be ben na golli su aro golli buru na kun to gonon wa ba ada kenga halla yanga katam be kuma nan di qiyama ko ta nan yanga katana anga daga mo to mun kire nan dilli taga in taga no kempe kemo to nan tamma kanonga idan alla tiga kanu allai mastata'tum hokabe aga kati kenyana mana kakanu allai aga katu la nyaranga fare sallallahu alaihi wasallam atingana ganya martike be ada aka tu dangella nyaranya ken amma ngana ta gana tebe ko ko kada ken ko man tan to kononga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ko gasiruna no hanangu mun tikkenga ya be akana kan ari moranadi ya kunyamu be ko ta to wondi talle hakkano alle allan kannan kan pakken pakken panga itikke aya ya na kengirndi bakanonga nanti ka kano aka aga katu dangenga mana ka kano alle aga te kon pakkenga iti warni haranga na sujidi a gellanga sare kotambe manga kalla kotambe anga na sujidi metellon nyakamma ananya anda metellon tigindi imben nogondi imbin kuma kore nyayonga anda metellon tigindi nonga nantanga mutuna taw metelle ke kamma gellanga sare kotambe manga kalla tora numarmenano hanan ni kan nanga imbe ke toran payno imbe ke gazi ngarnan nugu nunda nya gon gon hillan nin ni kan nan kara metelle ke gawan tuhana sikkan din ni kan nan kara sujire ka walli ni mantal li ni itanga na kenya belanga tare ko tambe manga kala ko tambe amma kanu alla allan kan nan kan pang iti sere ran da kan alla allan kan nan kan pang nan ju ko alla gara mun do ma mo gon don kaniya mo gon be alla wa kenya nya na sere ran da kan na war maka nyimetam pinni kemrenga itike ayari ana bakanonga bakkanonga allati ali murana iga taran kaga alla allan kanne sanda nya aran kenga wa dan to agun kanyadi nanta garantai sasanda newndinde ñaga ma ka kano alle aga katu wa ba hada hillandugumunti diga mentano iti aya keɓe ga dorunga kiitana nyan ke aya burunka dorunga alla ga tega kano alla allan kannen ko di lo be nyewa kem palle ara konere nantinga taran kanu alla allan kanne kempanga matagana hoñagara ke bede allan kanne ke ara ka kapidange alla ga tan ni allan kanne nan ke maxa sigin tan tan ke kan kanan ka parce na ke kan nan canni ken kanta salle noxondixa alla tan tan ni nan tan ni allan kanne kempan pay kenya an ke maka an ka kapidangen kadi kenye wa ta watewanga allah nta taxuntan canni anna taxuntan canni allah kannan ken fan fay ken ñammaxa wa hakada an katu dangendi kenni idan iti aya nu kunilli ken bane ni kannanga ado ke i sukahumante ñandagana dome doru ati xa kano alle allah kannan ken fanga axa katu dangen kaxay an ken lawa sigintan cannini kan daga taxuntan canni farila noxondi yala an kano alle allah kannen ken fanga wa amma kano alle allah kannen ken fanga wa haka da amma kano alle an katu dangen kaxaya Allah wa ta'un tan tan nan daga ta'un tan tan an kana Allah nan kan nan kan pangawa an kana Allah kan bidan kan pangawa amma da bare idan ke billan ni ga ne ke kan wa ji tan tenga aya ke be ne ti tan yari ka aya ga ho ma ti tan yari ka kana Allah nan kan nan kan panga ka ara ka bidan kan pa wa ba hada Allah dan ya mar nan wa nya Allah ganda ke be ya amma hube ga ni ho haramun ka tenga kapita ngende renga de itagana jelen togono awa nga ñana honne honne kaso kungana tagane ñanna kenya har tine ko ken palle minna katina wara ken tano de ngana ga hata kebe parenti ngana ga hata kebe te baka ken juko mandem ma kapitan nen taken igana ke kana kede bari misale di tona na plan channen da bari faren da tona na plan channen da bari wa haka da wondo na ga wandi an kan ga bidangen ni hillo ai na ga ta ga nan kallenga tumuin nya ga ni kenya ran kapitan na. anga maka to me da barni ga an ka tijanne anyameno nga amma igana dona magan cehendan to ona anna tewa sasa nga nyana kuzuru na le ribana nya magan cehenden nga ko to ka to dangen takke no hondi de la to baka kayya fanga gonu nga li ga bare ke ke tidimma ke ha mun tanya nan takke me igana tandanga ni tike ha mun tanya nan na to ona iyo ti ona de honne honne baka e eh, ko to bi wa karu tikki wudunu parce que kenya ni ka to dangen diga na kaw sikki ne nya ken ko da to ka sikki ina ro bu ken kai na nya kar bane ko to maga ngare iga na dikke haramun tan nan na walla ken ba tin ko man tan ne umaru ni kundun ne umaru radiyallahu anhu dan ke tago su ko man tan asigin tanga na to umaru taqilla hu ga na kitan da wayar ne baka kan ne maga umaru kan walle wayar ne baka kitan wa ba hada aga nan hube nya nan da ayan karaka manu kubeta nasik idan ogan kawa nyana ke nyam mo oh, gal ho ga na lan kuta mona su to no amma la ga do nyamar tuku be no ono ka tu danga nyakun no gal ha ha mani bani sigarti ke la anta kono diala ti sigarti ke da kan jimbo no dinwa anta tan jimbo no din wa do hada walakin ho haramun tani tan jiwa ngadan tangasu ho haramun tani kan ta tan jimbo no din hinun no gal wallahu eh, fattaqullaha ka kana la mastata'tum awaka tu dangen kembanga wado hada wasma'u kada nyamar kannenga kada kemmugo mana allah subhanahu wa ta'ala agaga nyamar ntuko be ke pare ngaga nyamar ntuko be kara kummugo agani jerinka wa ati'u agaga nyamar ntuko be nuga kara nyamar kannen kaga batoren kaga harangolli mana pare ngaga nyamar واطيعوا أغتنا أنا قلوا بينو غدا باري قرا قلوا كوفا غن قلوا ديا وأنفقوا قرا نفقا دين قاغنيا خيرا نفقا لكوانيانا غدا غني خيريا لأنفسكم أغي منو دغني إذا تفسير نسكا هيرا تفسير نقصك ما تقول راكي سورة حقاتي كدني ولكن وأنفقوا قنفقا لتفسير هرنا خيرا قنفقا للنابرنا أغانا نابرنا نفقا نقول دغني لأنفسكم أغانا نفقا أغانا دغني wa innahu li hubbil khair la tadir yarenga ki khair kal na nabure in taraka khairan al wasiyatu lil walidain wal aqrabin itika nabure idan kunti khaira kal kannanga kala nabure na faga nka kana na faga na koda ngana gaimme maka timmanga na sadaka muganda nga tindin ke ga bara den nin ke adangan de anna buga dan nyi mi adangan kafu ga angara ho nya Allah da kafu redi anga kebe buga ni har tamar kette nya anga sadaka ni maka timmanda nya kamanya de aka manga nyaali ni mi anda nya nyimna dangan tadga kiyama ko tanga nyinno tafsir hillandin ti wa anfiqu kala nafaqa ndenya infaqan nafaqa ndeya khaira nafaqa nde tabel tirennan aga na nafaqa ndenya kala nafaqa ndi tirenya kama daga homo tinto ndu homo tuna kunta daru toronga anga tanga ngonu ngalli gara jorken tadaga ni daga tayre nga ma abu medi taska halle tu bo on tenyen inde ngino ka kinna ma abu medi daga tayre na awro tu bo on tenyen ke gon ka ga ni gara kina na daga kala ke ngam sallaro dan kita ke giri into wo kira kada gini idan kunti wa anfiqu infaqan khaira kan di nafaqandi de ya kebe sirengan wa bo hada in ka kana ken nafaqandi sirenya na ko dale anfusukum ala nya na kan menada kuro homma tiga tinni kebe na nya na kenya dangan idan sikandin ni kan na ta no gara kebe ko wa anfiqu kada de nya aga na nafaqande kenya yakun de kenya na khaira kenga nyana khairiya li anfusikum agai menu dangane kiyaman kota idan tafsir nya mane ya tikko kana di na burenga kenni wohananga kana bagan na bagandi akebe tiranga na kama obren na bagatani hillandi sikandi ni kannanga kala na bagandi nya aga gana na bagandi kelen su awanya na khairiyai agai menu dangane kiyaman kota wado hada idan kesikanda no karlemanda wa anfiqu kana na bagandi nya yakun nafarande tañana hayra kariya li anfusikum aga kun ñimmenu dangani qiyaman kota kuro homma atin kega nafarandi maxeringar wonati qiyaman kotani tun kanti waman yoka shuha nafse yemme ɓe gana tange iyonkin kutunganaxunga agadi fa ulaika harira kummaxan kutu surdun konu hum lmuflihuna kunñani taki dar kitanonga wado hada on إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم tunkanti in tuqridu Allah galla agana Allah sumunde qarda sumunde ya hasana sumunde ka be sirangani Allah sumunde ni kannan qaraya jakan nyaga nan na bugan di normal ngan na pa andanya na anna kin miskinu nga maren tunga. ke a togonni nanti allah sumunde kenga ati nanti no nanti banke ñugoanano angana daga hono kenñanangada sumunde allah kentanongo allah ni kannan kaxaya anna kina komonga waro hada kenñanari ada fantende allah tinum kome nke wasammaragin kuñi kiyaman kota na natin kama an kenga suna ko kan daga nan ken kunyi anati ngome bulana wato an kama daga ken kunyi an daga kunyi an ni ni nonga on ko men dulli duna da min ni ga ana tin kama an kan ka dulli ni kam ko ana kan ni ga dine ana tin ko me kula nyuno ga dulli je an ga ndai ga ndani ni ni no ma idan ja ha ke da Allah su mudenga anta Allah man tum ko an ko an mu be no ga no ho kan ti ma ga dulle ni a je to ga sur ko ha ga be dilen an ga tere ko ga lano ga su mu ku to Allah ta men ne an ga tere ko ga lino suguri la ta men ne ai lenka alhamdulillah ga tu jama'a lenka kan me ga dangani jama ke be ko harni mayre ga hago aga timmandi kan ko marte de tan paranga suma ga jom jake utuna daga wa hono ni su mun sumun kutunu kille nyani ga terni tanga daga na ina ternar na ina ternar daga na kunyu gonu gelalla ga ta hago tanan nyani daga ni an ga an butu butun kamma mana an ga moton kamma man ga mo bele na Allah ni nyokoro tete ga ka ondaga makaye walla kanga igo homi do fay anda jom jangu tutike ya walla kanga ga anna soron fay surtout sallellin tanya ka gumi gorano kan gonti dangani anga ni ni garu ngadi batte sallin girame sallin tehu lebunu maronga baba sallin girame sallin tehu kundo ga gonda mai de maga timma an kan na batari ti ko bona kina am paminga mo gombe be suna kumunyo gonu do la samme nyana no hono ko la samme ngame sallin nyimme bere ina kan nan tinni garu ngama ko jonkonga do kan ta bula on pinne meya anda ko na ma nan be milari ngako be maga trois mille franc an ken maxa deux cent franc toma maxa axaxa banna ñanan kenga anga tanda koni degana kati bannanu axamao sa digame mogu digamen taɗo bannanu mbane digamen nada kuwayi kono gudere an kaganta bannaxunta sere lome noxondeen anga sere wokita an kaga sadaginda ñana ken kamma kewa sadaginda ñanin ke kamma m ke xa ñanaxo kamma ken xa ñanaxo kamma wona ke moxoadi idan ke a hekene allah sumundenga agati in tukridu llaha yerembe hakene ke angane sumunda ñana ñati ikhlasunga qardan hasana ngare tumunda nyana to anon tirni na nya kam mogora anya paren tunnan kamma maka nyana utuka tin kundung ngare gara wono qaro raga itikenga alla tigella aga na kan yudha'ifu alla wajiri jirin mana wa dublu dublu no lakum agadangan angana bana abuganda nanya tamuya anabu gutamma nanya kamonyeriya anabu kamonyere nanya hakkabe hakkabe gallinga dangan ta kala golo tamya bugan ana golo gutammi nyandangan marimeya ya wado hada ana bugu tanyar ke na bugu mine ma tam tam tawra nu tamini man me tanyara ne ana bugu tanyar ke na daga man me ya kamon yara na bugu kamo kunyere na nya hol hube a tanye ni mega ke bento idan dublu dublu nyana wa dam tini na diri diri yudaifu anga duna da ngana honju min ken ta me nyakin nanga anga da demini nyakini na ko ta ngana daga demini ke tuga woni gellem pakrenga ndara na nyampa su dimpa krenga na nyampa holi yini ndindiga me tentanonga amma ka gana allah sumunda allah gana tugana ka jublu jublu jublu nyana nongo kenta ka to wa yaghfir lakum ana qafaren ka ganya aga dangani ah, duna ko ne allah wa taren kumundi na naran tuga ken an tuga ndaro magabo anga sumuru hoga be len kan daga tugana maka ayati amma allah subhanahu wa ta'ala amma ngari ga baka bandan ngati buru ni ku yede anga daga nanti bandan ku nan tumundi ga ma na maka ni maka butuka to kanna sa amme nga benya linan tin tumundi nga to kana ke kota kun kama nun dan ta kame nga linne banna ke da ku tin tamu de ida na me ngari amma nga benya su kumi nga kumare nda warni kumbare a hergo ai mo bayen kallina daga dingira an anta har baka ta bidigin tete an ke ngarni tin kana tumundi wa nga sakanga kadi amma an angana allah subhanahu wa ta'ala tumundi awatu kana tan ta kawoto ana ka paren kanyandangan wallahu alla shakurun allah subhanahu wa ta'ala akanya ni kufan dananga nafakan den dun ko dun an anga nafakan den nyana tere ko kamma anda masalan tere na ujunu tammi dun akinanga anta tina ka mandanga ni duwari ahay kada akinanga de gelanga na kalla an to munga nuwara anda daga eh ibara ujunu tammi bane akininga agam ba kada ken kinanga ba banza ah tara ujunu tammi bane akininga tere nan ni na hom kinanga na ta ga na igo anda ngan teme banna gora da sen kimili nya kininga e agam para ken nyimme kinanga sereng na hon kinanga anuaria anna allah subhanahu wa ta'ala parente hadiya fa antenga serebe ganta soron nuwar ni kenta allah nuwar ni serebe ga goro tam mikinanga anga maka man nawar so anten ta allah nawar sereng na goro tam yakira anna ka man nawar nan nan dua dangani duna suda dan kenya karunna lina kinanga sereng ta ma kan kawa kinnewa anna kama nuwarna na tiga na ndua kama ndanga narna na brenji rana na brenji si ya arna sakina narna di de mantu kanda na arsana nyida anna ka na dua awa gelle hada mare mun nyugo no kan hisur walla wa alla shakurun alla gonini ko banda na nyella ta kanda non dangan alla ka ku banden ni kanna na nan juru bunun kafari anan londe ardana lo gonda alla ku banden ni kai adin nan dalla wa daga nan nan tun nuwara ngara ke benya ha kenta no de Allah ta kenya na sere sudangan kiyaman ko ta nin ko me anda to ko fulana na fa an ko me fulana daga ni tinka sababunga awalen ta na ko bande ngar janna he lo ar janna no wani dan gin ta da itikite nya ngara ga ka ta kille ma ko ho onde dangina di di stopun agili gili asigi na ta ko kutu bakano kille no wanda Allah da ko bande nya daga ni na ro ar janna na wani jena na liya kundu na loge dendi na mini ada wulle ngari dakku nga ga bugu be ambe a atika wulle be hakene ka dakku be gani nga men nyanya kan yon kranta nyen ago kan tagara wulle ke jimutu na kini wulle ke wulle ke mini allah subhanahu wa ta'ala tin ko be jena na nyaranga nkangara wulle mini ndi wulle nya haide angara mini ndi nyam pamma ka wulle ke mini na jababunga riwaya mpan kanti jena na gara nyani riwaya nu nyugano kunti jena na yugo nyani ala kulli hal jena na ko da haikene seren kagaro jahannaba sabunga tin mutindenga agada mutinen tiiti anta yigandina anta minidina anta walla agada gada warjagen kamunu seren karo jahannaba dike sababunga to ken jabudangani allah subhanau wa taala kufandananyani angara golle ñammaxatin kenante golle loxenni de la an golle kenta loxa angara gollen kaxaña maxati ke gabe nanta gaba allah nu kufandananyai li ahli linfaq nafaxanden dun konundangani wado hada idan kufandananyani ken falla ati kam moxode halim na allah subhanau wa taala warni anoragun pallangana kuta nukube arawa ana ŋuñeke jurtanditanga serentaka na walla ana yangankate ñankandan kamma arawa anan laga inna la shadid on daga karangana عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب أكن يعني هي مغنتن فانا هو انتنا كهو مغنتن فما كانت ألم والشهادة أره بانغان تنقطع أن ناكين الله وسوك ومجن فإن كل ساسا وسوك قريبان نيم nka nkebe hakene taawunu kundu haka be gindan kundu anga nyini tati ngoy go dorkem palle ga ya ganta kenno kuran kam man pinya hakene kay anga nyini tati ngi ka dorkem palle ga wo ya ganta kenno ire maka yati amma allah subhanahu wa ta'ala ho ha ga no mugun ta wa ku ko man tantu ho ha ga no bangan ta wa ku ko man tantu kambira na yala anta ka wannan kanu kan allah wa anda bangan dio anda mugun da wa ka wan kana tayi al aziz akanya ne kale bunda nan ga gellanga na kutai ne ma asim ma allah wa hirni de tere ni gora nyana no hubra nya jamana ka ko menen tinga na wona daga bene Allah ni kala gunna na ngana hubra nya Allah ta hirni al hakim wa haka da tanya ni tita na nya wallu ni diga mun di ki ni aga na ke benya mo ma hawa ke nya mo gadi Allah su ka man tanga halan ni Allah gora nya Allah ni Allah ni na nya ni da nya